Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita ɗari da 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da da kuma niyya. Hawa kuma ana iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashin to suna iya samun mu akan VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu aure assalamu alaikum yanzu din maladan Ibrahim Ayo ne ta da Grace Alheri Abu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hatsi Bayan labaran duniya za ku cewa hukumar samar da sana'ar hannu wato NDE ta ce za ta horar da 'yan gudun hijira da ke jihar Adamawa har su sama dubu sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba na Usman Ahmed Kabara. Ghana mu kawo muku sharhin jaridun Ghana tare da Ruwan Muktar Abbas sai sakonni da ku masu sauro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Ɗaliban da suka tsallake rijiya da baya harbin kan mai uwa da wabin da ya kasance ɗaya daga cikin harin da aka yi asarar rayuka da dama a tarihin Amurka sun koma makaranta jiya Laraba yayin da 'yan majalisun jiha da na tarayya ke muhawara kan yadda za a shawo kan asarar rayukan matasa a makaranta. an rufe makaranta stoneman douglas da ke jihar florida ne tun da mahari ya kashe mutane goma sha bakwai a makarantar makonni biyu da suka shige kisan da aka yi a makarantar ya sake tada muhawara kan dokokin mallakar bindiga inda 'yan makarantar sakandaren da dama suka shiga gangamin neman kafa dokar mallakar bindiga ɗaliba nicole gonzales ita ce da take komawa cikin makarantar ta ce ba abu ne mai sauki ba Ce ban yi tsammani akwai wanda yake ji a jika ko kuma a tunaninsa ya yi shirin shiga kofar makarantar nan ba. Harin ya sa Majalisar Dokokin Jihar Florida muhawara kan batun kare ɗalibai a makarantu. A Majalisar Wakilai kuma kakaki Paul Ryan ya shaida wa manema labarai ranar talata cewa tilas ne a cikin gibin da ke akwai kan binciken da ake gudanarwa masu neman sayan bindiga. Darekta harkokin sadarwa ta fada White House Hope Hicks ɗaya daga cikin amintattun hadiman shugaba Trump tun ma kafin ya zama shugaban ƙasa ta ajiye aiki. Trump ya faɗa wata sanarwa jiya cewa Hope ta yi fice ta gudanar da ayyukanta da kyau cikin shekaru uku da suka shige. Tana da basira da hangen nesa, zan yi rashin ta matuka Ta tuntuɓe ni cewa tana so a mai da hankalinta akan waɗansu ayyuka daban, na kuma fahimci haka. na hakikanta cewa za mu sake yin aiki tare nan gaba. Hicks yar shekaru 29 wadda ta kasance darakta harkokin sadarwa mafi kuruciya a tarihin fada White House ta ki amsa tambayoyi da kwamitin tattara bayanan sirri ya mata ranar talata a zaman da kwamitin ya gudanar a kadaice. Hicks ta shaida wa kwamitin cewa wani lokaci akan bukace ta ta danna gaskiya. Sai dai ta ce bata taba shan talakarya ba dangane da abin da ya shafi binciken katsa London da ake zargin Rasha da aikatawa a zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 da dan takarar jam'iyyar Republican Trump ya doke abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Afirka ta Kudu ta ɗauki matakin farko na kafa dokar da za ta ba gwamnati ikon kwace filaye da mutane suka mallaka ba tare da biyan su diya ba. Gurin da ake nema a cimma da wannan tsarin wanda jam'iyyar ANC mai mulki ta gabatar shine cike giɓin da ke akwai da ya durkusa da baƙaƙen fata duk da yake tsarin ya samu gagarumin goyon baya zai ɗauki lokaci kafin a iya aiwatar da shi. majalisar dokokin ta kada kuri'a ranar talata kan yadda za a yi wa kundin tsarin mulki gyaran fuska ya ba da damar kwace filaye abin da ya kwanta wa al'ummar ƙasar da a rai wanda turawa tsiraru har yanzu suke iko a galibin da galibin gonaki sai dai ɗan siyasa mai ra'ayin mazan jiya julius malema ya ce ba wani canji babu wani canji da za a gani in an autar da wannan No Ya ce ba wanda zai rasa gidansa, babu wanda zai rasa masana'antarsa. Abinda kawai muke cewa shine a ba wato ba za su mallaki kasar ba za su yi haya ne bisa ga tsarin da aka yi musamman ma bayan an yi garan bawul a kundin tsarin mulkin kasar jam'iyyar hamayya ta democratic alliance ta kada kurakakken amincewa da wannan mataki da kuma ɗora alhakin jinkirin sake raba gonaki kan jam'iyyar anc wadda ke mulkin ƙasar tun bayan mulkin wariyar launin fata a shekara ta 1994 daga ƙarshe an ajiye gawar fitaccen mai bisharar nan ba amurke billy graham domin karrama shi jiya laraba da kuma yau alhamis a ɓangaren ginin majalisa mafi jini a da ake kira rotondo za a yi wa mutumin da ake kira faston amurkawa karramawa da ba safai ake yi wa amurkawa ba an kuma nuna irin wannan karamci ne na ƙarshe ga 'yan fafatukar kwatar 'yanci rosa park lokacin da ta rasu a shekara ta 2005 iyalin Barry Graham sun shiga sahun 'yan majalisa da shugaba Donald Trump da mai ɗakin sa Melania wajen tarbar gawarsa jiya Laraba. labaran duniya ke na kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka kuma yadda muka shaida muku a gabatarwa cewa hukumar samar da aikin yi na hannu nde ta ce za ta kammala shirin horas da yan gudun hijira a malkohi da ke jihar adamawa har su sama dubu biyu ga ibrahim abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoton yayin ma dai kaddamar da shirin asassanin yan gudun hijira da ke mulkohi kakakin majalisar dokokin jihar adama kabir mijinyawa ya ce tuni su a majalisar suka ma samar da doka domin kyautata waɗanda tashe-tashen hankulan boko haram ya shafa adama state tana cikin eh, state wanda boko haram nan abu ya shafe mu wanda muna da dokoki wanda muka tsara musamman na mutane wanda kamar in an kai ma wani hari ko akwai wayanda suka ji ciwo ko wani abu za a iya kai su kowane asibiti ko clinic ko dispensary ko wani asibiti wanda za a ba da magani magani nan ba za a karba kuɗi ba za a yi tiritin nasu ba sai an ga police an ga waye waye ba wanda dai duk abun da ya kamata a yi wa mutum a yi in dai ka gani bill sai ka tura wa gwamnati za a biya ka a lokacin nan take za a ba NGE su yi maka training ba su baka abun da za ka yi amfani da shi ba bai tashi ba Mr. Kenneth mai gida shine shugaban riko na hukumar ta India a jihar Adamawa ya koyi karin haske game da wannan sabon shiri na horar da 'yan gudun hijira. Za mu yi training 'yan gudun hijira 2,500 a fannoni da a kam guda biyu wanda muke da su a adamawa state da muka zo camps din kuma shirin da muka yi ba mu samu dubu biyu da dari biyar nan ba so yanzu mun extending training din nan ma da suke zama a cikin communities so za a yi a camps guda biyu din nan da kuma da suke zama a host communities to yalla bai kwa na fanni za a horar da yan gudun hijira haila yau dai ga jami'in hukumar ta indi e. fannonin suna nan da yawa kamar yin sabulu ah, yin saka saka irin na injin ba na hannu ba da injin za a amfani da shi a yi wannan saka za a yi kuma koyo wanda za a yi yankunne wato bits and wire works shi ma za a yi za a koyar da su kuma ta fannin noma a fish farming wato fannin noman kifi da poultry wato kaji yanda za a yi amfani da kaji wannan ma za a koya musu za a koya musu kuma abin da muke kira seed multiplication wato yanda za a yi noman zamani kamar kana ina so ka sarrafa a ah, mangoro na zamani haka za a koya musu. Shi ko Mr. Midela Iliya da ke zama jami'in hukumar nema a sansanin yan gudun hijira na makoyi ya ce fa suna ma maraba da wannan shiri na hukumar ta indi. E. mun ji daɗi da move da suka yi za su koyar da eh, itps don in sun zo sun tashi a nan sun tafi gidajensu abinda aka koyar musu za su yi amfani da shi kuma zai taimake su kwarai da gaske don sun ce za su yi training mutane kusan dubu biyu da ɗari biyar to wannan dubu biyu da ɗari biyar din nan in an yi musu training in dubu biyu da ɗari biyar nan sun sake training wayansu kasan an samu karuwa kenan. ahmad abbas sudi da kuma shehu shehu muhammad dan kolo da masu kai jawabi a taron sun koshi a wacan gudun hijira ne da suke mai da hankali wajen koyon sana'o'i domin kyautata rayuwarsu a nan gaba. Abin da muke so ya amfane ku kenan daga nan kuma ku dawama ku zama zaman kanku ba sai kuma an dogara ga wani bai Allah an ko ga mai gida ko a gona. Ku sa hankalin ku akan abin da ake koya muku. Bayan wannan training muna so mu ga cewa akwai canji. Canji da ake so a ga cewa rayuwar ku ya canju. Wannan rayuwar da kuke ciki kun barta To ko mai 'yan gudun hijira ke cewa dangane da wannan sabon shirya a yanzu? Gaskiya da jin wannan labari mai maraba da shi kuma mun ji daɗi mun farin ciki sosai kuma da wannan labarin da muka samu. kuma Allah ya sa ya tabbata a koya mana sana'a ba mu ganin wani abu din a gaskiya ba mu jin daɗi muna so yanzu in kuka koya mana mun fahimta ya kamata a bamu abin da zamu ringa jujjuyawa mu ma mu ji daɗin shi mu rike yaran mu har ma wani ma zamu iya mu koya masa shi ma ya ji daɗin haka wasu 'yan gudun hijira kenan ma da rikicin boko haram ta raba da gidaje a jihar adamawa kuma fata ma dai shine Allah sa kwalliya take biyan kuɗin sabulu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azinta. Duniya ƙasan ma'azinta to duniya akwai. To a gaida Ibrahim Abdulaziz kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan. Ya ba ba ja ga dama da kai ba. Mai ban tsara uban bala. ce tun da ilimi ya ɗara majahilci alfiyari ya ɗara mugunta mai tsada ya ɗara kalami mai tsada ya ɗara kalami ai ga so zaren dogon banza masu tsaye wanda bai da rana kuma ga so ji dogon banza. To Allah ci don marigayi dan kwairo kada a shagala ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha ɗaya ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar tare da taimakon. Ibrahim Jirmai. Tawa barka da shigowa Mal Ibrahim. Barka da Malam Usman. Yawwa. To mako me da ya wuce dai ka san mun tattauna ne akan ah, gwamnan Nasarawa wato Malam Umar Tanko Almakura wanda eh. mun yi magana a kan yana da bukata ta musamman amma bata hana shi kaiwa ga matsayin da har ya zo ya zama gwamna ba a jihar sa. haka ne yawa haka ne to kuma ka san a makon mun yi wa masu sauraro alkawarin cewa za mu ɗauko musu labarin wani bawan Allah da ka gano wanda ya zo yin digirin digirgir a nan wani matashi ba eh, wani matashi kuma wanda ka ce eh. kun haɗu eh, na ma tuna cewa na ka taɓa nuna min shi da muka je wani taro na zumunta ɗin nan in ka ga hoton shi in aka ce maka yana ah. da ai ba kama wata tawaya ba ka saka ce wai wannan baya ji ba eh wato yanzu yanzu Usman mm. ka gan shi ya sa irin kot ya sa necktie malam ya zanzare abin shi Eh, ga wani murmurshin shi kana gani ka san eh. hankalin shi a kwance yake kwarai da gaske eh, Ko da gaske to sunan wannan matashi Umar Tukur mm. kuma ainihin dan jihar Adamawa ne yawwa wato wato Usman abin da ya faru shine mm. gayyata ta aka yi wurin wani suna da na je na shiga muna gaisa da jama'a mm. ana ta musabaha ana gaisa eh. na kawo gari shi eh. Eh. sai na ga ya daga mun hannu ya jinjina bai dace kuma ba ah. sai na ga shi kuma da wasu tura gefen shi ka ce to wannan ko turanci ne ya to kaji da wasu tura guda biyu a gefen shi kuma muka gaisa sai na ga duk ba su ce kuma ba to ainihin wanda ya gaice ni sai ce ai shi ma daga Najeriya yake amma kurma ne Allah sarki ashe dalilin da rashin biyo ba magana ba kenan eh na ce to kaga ba kyau sauri shi sa ba kyau sauri yanke hukunci da ya dai dunkula hannu kai mun dan tafiye da aka saba din irin gefe wannan eh da kai saurin fushi sai sai sai a cika dawa alhakin shi ashe sai ka zata ya ki ba magana ni eh hmm. to shine sai na koma na ce to yanzu ban san da za a yi tunda ni ban iya magana kurame ne ba bari mu eh. magana da shi eh eh to shine da na je sai ya dauko waya sai ya nuna mm. mun ya ce in waya wayata Ya mm. bude to sai ya rubuta ya mika mun karanta sai ya rubuta sai ya mika mun ya karanta Allah sarki ya rubuce kaga ilimi ya zama muku kunne da ido eh. Mm. eh wato shi Umar Tukur dan ainihin jihar Adamawa ne amma an haife shi a shekarar 1986 dan 22 ga watan da yake dan Janairu ne ni ma dan Janairu ne amma ni 15 ga wata 15 ga wata eh. amma ni ba alif ɗari da tamanin da shida ba a to to kai 1990 <laughs> da ne ni <laughs> yawwa to <laughs> eh, shekara goma ne tsakani na da shi ni 76 aka haifa a a lalle akwai rata da yawa eh. Eh, to ya zo karatu a nan ya karanta ainihin inci ya yi digirin digirgir a abin da ake kira English as second language. Mm, wato a matsayin turanci a matsayin yarenka na biyu da za a koya. Yarenka na biyu yawwa mm. to kaji. Shi yake koyarwa. kuma Eh, to hmm. ai da ya gama ne shine sai aka dauke shi aiki hmm. saboda san ga irin haziki ne sosai hmm. eh to yanzu haka shi malami ne ko na wannan yaran kuma na eh, turanci turanci ki koyarwa to rubuta musu yake kenan to shine abin kasan kasan kulani suna da hanyar wasu abubuwa da eh. hanyoyi da suke suna koyo yadda ake koya musu kamar da makafi ne kasan makafi taba suke shafa taba suke sai kurzu kurzu haka suka karantawa yawwa to su mm. kuna min akwai yadda malakasan dabarun koyarwa iri-iri ne eh haka kuma kuma dama galda tunan university din dama ta mutane masu bukata ta musamman ce yawwa eh. kaji mm. yawwa to koyarwa yake yanzu haka kuma shi darakta ne na na publicity and communication eh. of stand for ubuntu eh. wato wato ina ganin mm, kamar wani application ne ko? ai ubuntu din nan wani software ne da ake amfani da shi a na'ura mai kwakwalwa wanda yawanci eh, manhaja ne kamar na kwamfuta wanda ana amfani da shi ne wajen wasu operating kamar a ce buɗe-buɗen wasu na wasu bangarori na kwamfuta kamar akwai abin da suke kira irin openstack akwai wani lxd da juju da kuma irin snaps for developers wanda eh. mutane masu kirkira irin wannan manhaja suna amfani da shi sannan har wasu akwai wanda ya taba gaya mun yace wannan ubuntu din in kana da shi a in system din ka shi yake amfani da shi na computer ko virus baya shiga shi baya eh, shiga shi ya wato eh, na tuna wannan kan ina ga an ya taba rike wani mukami hmm. ko kuma in ce na siyasa ko da eh, ya Yayi a yanda na ga dan takaitaccen tarihin shi ya rike ya saba zama mai bawa gwamna shawara gwamna mai bawa gwamna shawara na musamman a bangaren mm. harkokin bukata ta musamman na nakasa haka eh, a jihar Adamawa din kenan. Eh, eh. Sannan kuma bai tsaya nan ba duk da haka mm. shi wato ya sa matasa a gaba a zuci shi kuma. Yawanci na ji kamar wani magana matasa. Wajen ganin ya karfafa su da kuma Hmm. nuna musu wasu hanyoyi ta yadda su ma za su samu su nasara eh gashi na ga aka rubuta cewa yana buƙatar ya zama ɗaya daga cikin jagoran da za su dinga kalla su mutanen da suke buƙata ta musamman misali ta bangaren ji su kalle shi su ya zama musu misali na Allah mataimakin dukkan bayi baiwa da ka ko akan wa kai ke daga tawaya halitta daidai a bisa kwakwalwarsa baya juya yi zai yi gwagwarmaya da kowa ba bi na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi ai kushe da tsangwama bai mai komai tun da ya sani ya kammala komai shagon romai kuma na kasa gare shi baya ganin komai Allah taimaka wa mai kamin kifi na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi yanzu dai a takaice kenan yana nan Amerika da zama yanzu haka yana nan washington dc eh yana dc eh, kuma malami ne koyarwa yake eh to kaga duran da na samu dama kila sai in kai ziyara in dan harde a kujera ina kallo yana koyarwa in ga ikon Allah Eh, eh, eh. gaskiya ne to kaga kenan a takaice wannan maganar da ka yi ba abin da ya bayyana mana shine ilimi shine ta bakin shirin na harande garkuwar dan adam mm. garkuwar dan adam kwarai da wannan shine garkuwar shirin kuma kaga misali inda bai ilimi ba wannan dan maganganun da kuka yi ta waya zai yiwu ba zai yiwu ba Eh ai na gaya ka san ka san game da na buƙaci samun tarihin nashi ma mm. na neme shi na ce tuba na san ba zan iya kiran shi ba sai dai abin da mm. zai fi sauki kawai bari in Mm. Eh, eh, aika mai sako sakon da ta kwana ina ko aika mai sai shi ya kara ya ya aiko da nashi to alhamdulillah to kan abu yayi kyau yanzu kan eh. saboda lokaci dole mu dan jalin zamu yi shirin sai mako mai zuwa mu sake juyewa ai na ce to ina ina ina Ibrahim yana ce to bari ni lalubo ka ko ta yaya ne ko kana gida sai na lalubo ka mun yi magana wannan bawan Allah eh a gaida mun <laughs> ƴaƴata to za ta ji madalla da ku a baya shi kadai ne ba a so in ya zo guri a ce to ya iso komai zai taɓa mutane ba sa so yayi ilimi ya wasu da fifi. Na kasa ba za ta sauka sawa ba, mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi. Na shan nan a baya ya daure, eh. dacin ɗakinsa ba a sa kyaure. Eh. Yayi ta gwagwarmaya yana kwanan zaure, eh. amma yanzu ya kasance zinare. Dubbai in sun isasshen da zai kasance mara karfi tashi ka ce bidar ilimi shi ya fi wata rana ka fi karfin mai karfi ka barbara har gare na akwai laifi ban jin daɗi ana ci ma zarrafi na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi Ya fi fidar in ta da ba za ta tashi kai ta kungata kai ilimi za ka zama to ɗan gata ka san ilimi yana kau da makanta ka je ka nema domin yafi yanzu kan duka duka nan shirin ya kammala a madadin Ibrahim Jirmai a madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julia Lazarus Gresham da take hada mana sauti sai kuma ni Usman Ahmad Kabara da na shirya na gabatar nake cewa mu zama lafiya. To a gaida Usman Ahmed Kabara yanzu kuma ga Rilwan Muktar Abbas da sharhin jaridun Ghana. soma sharhin jaridun ne yau da jaridar da informa wadda babban labarin ta ne babban gidan gwamnati flagstaff house ta yi facaka da kudi gara sidi biliyan hamsin akan taron npp jaridar ta ce kasa da mako daya da rahoton da transparency international ta gabatar dangane da cin hanci a shekara ta 2017 wadda cewar kasar ghana bata kokarta ba ko kaɗan a ƙarƙashin mulkin shugaba nana akufa ado mukaddashin babban sakataren jam'iyyar da ke mulki new patriotic party ya sake fillo da wata badakalar ta zargin cin hanci a babban gidan sarautar ta flagstaff house inda kujerar sarautar gwamnati take har yau dai a jaridar ta informa ministar Kuɗi ya yi watsi da kukin yan ghana jaridar ta ce ministar na wato Kuɗi kan ata ya gargaɗi 'yan ghana in suna son su ji yadda tattalin arzikin ƙasar ke ci gaba to su kokari su rinka biyan kuɗin haraji har yau dai in ka shiga shafi na biyar na jarida ta informa Ƙasar Ghana na a cikin uh, hatsarin uh, rasa matsayinta na aikin uh, aiwatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Jaridar ta nuna cewar wani shahararren masanin sha'anin tsaro Emmanuel Cotin ya ayyana cewar ƙasar Ghana zan ba da jimawa ba za ta iya rasa matsayinta a Majalisar Ɗinkin Duniya na tabbatar da zaman lafiya. Muddin aka tabbatar da zargin da ake yi na lalata na wasu 'yan sanda 46 na kasar ghana har aka tabbatar cewar wannan zargi gaskiya ce. Daily Guide jaridar ta ce an samu rudani a ranar Alhamis a kwamitin babban alkali da ke binciken hukumar zaɓe a bisa shugabancin Charlotte Usai da mukaddasanta guda biyu da ake zarge sun yi badakalar da ke a ainihin ofishinsu. Wannan ya faru ne bayan da aka gayyato ma'adanan na jam'iyyun siyasa domin su kuma su zo su gabatar da ba'asi game da wani wadda shi kuma ya sake gabatar da suka ga ainihin hukumar zaben na ƙasa. da inquisita ta nuna cewar hukumar bincike na kasar ghana wato bni na takin tsaka da gwamnati akan canja wata ayar dokar tsaron kasar day-to-day. an cabke wata mace 'yar kasar kenya dauke da cocaine a ainihin kutuka international airport a nan accra da jaridar da today muka iso karshen sharhin jaridun na yau ridwan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana to yanzu kuma ga sakonin da ku masu sauraro kuka aiko mana Assalamu alaikum sunana ma'azu tela wauri ba ka san dubu sai haske karamar hukumar mulki ta gada jihar Sokoto kuma Najeriya. A ra'ayina shine ina kira ga Baba Buhari bisa da jinjina kuma da za a gani shi bisa ga kokarin da ya na amso kuɗaɗɗai daga bera na Najeriya. Baba Buhari ka yi kokari kuɗin da ka tara da Allah a ma 'yan najeriya aiki da shi da suwa a gani a ƙasa. Assalamu alaikum murya Amurka. Sunana Alhaji Sama'ila mai ya ci daga Lagos jihar Ikon Najeriya. Watan ina ba da goyon bayana kamar yadda gwamnan jihar Kaduna ya yi game da sama malamai na makarantu. Ya an ce mu ko gwamnan mu na Kebbi State zai haka nan da mu ba su goyon a ɗari da ɗari saboda idan babu malamai na kwarai to babu yadda aka samu ilimi saboda haka nan muna ba da shawara ga gwamnan jihar kebbi shi kuma ya bi sawo irin da gwamnan kaduna a tantance malamai a samu na kwarai. salamu alaikum mayan amurka mai magana hamidu kadan labuwa daga nan kadan labuwa jihar lifa jamhuriyar niger yau yana ma a kasan mu niger da najeriya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya kasan mu Nijar da Najeriya. Assalamu alaikum sahin Hausa na murya Amurka. Mai magana Musa Lutela bakin kasuwa girgir a karamar hukumar Jafus ko cikin jihar Yozin tarayyar Najeriya. Don Allah sahin Hausa na murya Amurka ku miƙa mu wannan sako na ta mai girma gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam da a gyara mana hanyar da ta daga garin girgir zuwa Karage. Wannan hanya ta yi mummunan lalacewa kuma tana da muhimmanci a gare mu Allah ya sani girma gwamnan jihar Yobe ya ji wannan kiranawa. Assalamu alaikum VOA Hausa mai magana Muhammad Yaro daga Aligongo Kifi jihar Oto. Abubuwan za da yake faruwa a Najeriya matsalolin manoma da makiyaya da Boko Haram da sauransu duka tarihin soja ba zai iya sai addu'a. Sunana Lawal Abubakar Bodanga daga Sokoto, Najeriya da Allah Hausa a isan da saƙona da lahirin 'yan najeriya musulmi da krista sai mu ce alhamdulillahi rabbil alamina dangane da gwamnonin apc na najeriya sun yanke shawara tsakatatta na koma tsayar da muhammadu buhari a zaman ɗan takarar jam'iyya a ƙarƙashin jam'iyyar apc mai mulkin najeriya yanzu To ma da mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. haka yake ɗalibai da suka tsallake rijiya da baya harbin kan mai uwa da wabi da ya kasance ɗaya daga cikin hare-hare da aka yi asarar rayuka da dama a tarihin amurka sun koma makaranta jiya laraba yayin da 'yan majalisu na jiha da na tarayya ke muhawara kan yadda za a shawo kan asarar rayuka na matasa a makarantu an rufe makarantar stoneman douglas da ke jihar florida ne tun da mahari ya kashe mutane goma sha bakwai a makarantar makonni biyu da suka shige kisan da aka yi a makarantar ya sake ta da muhawara kan dokokin mallakar bindiga inda 'yan makarantar sakandaren da dama suka shiga gangamin neman kafa dokar mallakar bindigar majalisar dokokin afirka ta kudu ta ɗauki matakin farko na kafa dokar da za ta ba gwamnati ikon kwace filayen da mutane suka mallaka ba tare da biyan diya ba gurin da ake nema a cimma da wannan tsarin da jam'iyyar anc mai mulki ta gabatar shine cike gibi da ke akwai da ya durkusa da bakaken fatar kasar duk da yake tsarin ya samu gagarumin goyon baya zai ɗauki lokaci kafin a iya aiwatar da shi majalisar dokoki ta kada kuri'a ranar talata kan yadda za a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska ya bada kowace damar kwace filaye. To madalla yanzu kuma a nan muka kawo shirin gaba ɗayansa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na sai bango ya tsage ni jummai ali yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ita grace alheri abdu da ta taimaka min domin gabatar da shirin da solomon abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu jim cook ni ladan ibrahim ke cewa ku ni lafiya mu kuma mu kwani lafiya